اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد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 jiya mun fara diba wannan sura suratu qaf kuma mun ce su ake ce ma alhizbu almufassali alhizbu almufassalu alhizbu almufassalu wato hizifi na ƙarshe wanda ke da surori wanda ba su da tsayi wato shine izu na bakwai kenan mun ce magabata suna raba ƙur'ani gida bakwai ne kowane rana akwai abin da za su karanta ranar farko bakara da ali da nisa'i kaga wajen izu goma sha biyu rana ta biyu ma'ida da an'ami da a'arafi da amfali da bara'a surori guda biyar kenan ranar farko sura uku rana ta biyu sura biyar rana ta uku sura bakwai yunusa hudu yusufu ra'adu ibrahimu Hijru da nahalu wannan ita ce rana ta uku surori bakwai rana ta hudu surori tara subhanallazi asra bi abdihi da kafi da maryam da daha da anbiya'i da hajji da muminuna da nur da ita ce rana ta hudu rana ta biyar surori goma sha ɗaya shu'ara'i da namli da kasosu da ankabut da rum da lukuman da da alibilamin sajada da ahzabi da sabai da fatir da yasin wannan kwana na biyar kenan jajibarin sauka kwana na shida surori goma sha uku safat da sad da zumar da gafir da hamim sajada da hamim ayyan siyin qaf da zukhruf da dukhan da jasiya da ahqaf da kital muhammad kenan da fatahi da kuma hujurati to wannan ita ce ranar jajibarin sauka ta ce ranar laraba ranar alamin suke sauka juma'a su juya to kaga ita hujuratun nan wani lokaci ranar juma'a da ita suke alamis ne ita suke farawa shi sa wasu ke sada ta cikin alhizbu al-mufassalu wasu kuma ba sa sa ta a ciki sai su fara daga qaf zuwa ƙarshen alqur'ani sune suratul alhizbu al-mufassali shine yazo bakwai sauka da sati karancin saukan magabata kenan amma kwana uku uku kuru hudu biyar biyar wannan shi suka fi yawa mun mun fara bayanin cewa wannan sura sura ce makiya tana karanta da tarbiyya ne na asan Allah kuma Allah ya bayanin ya fara da qaf mun ce ana karanta harufan larabci a mataki biyu ana karanta shi bil hija ana karanta shi bil haraka bil hija shine a karanta shi da harufan da suka gina shi shine kaman ka ce qaf kaman ka ce jimun in ka ce jim jimun nunun amma kana fata ka ce na ni nu ka karanta bil harakat kenan amma ka ce nunun ha'un ƙofun kafun lamun mimun harufan ne dai ka karanta amma bil hija da yadda aka gina su wannan kuma da yadda aka yi musu wasali domin karanta cewa <clears throat> wannan abin da ayoyin suka fara tattauna a kansu shine wato abin da ya daure mutane kai a lokacin manzo ya fara da'awa shine da ya ce in an mutu za a tashi wani abin ya dami mutane ya dami mutane duk inda suka je tattaunawan su kenan yaya za a yi a ce in mutum ya tashi in mutum ya mutu zai tashi ne Allah ya kawo mana misalin ruwan sama kuma galibi duk inda ka ga misalin ruwan sama a Qur'ani galibi yana ba da misalin rayuwa ne in ka ga tsirrai sun tsoro to shi ne gashi rayuwarka kana lub lub lub lub lub da sun bushe to ka mutu kenan da an sake ruwa kuma ka tsoro haka Allah ke ba da misali Allah ya mana bayanin yadda yake zubar da ruwa daga sama wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan ana zubar da ruwa daga sama mai albarka fa ambatna bihi jannatin ana tsiro da abubuwan da suka shafi fadamu lambuna wa habbal hasiri da kwaya wadda take daukan ijiya wadda ake girmin ta take daukan ajiya wa nakhla basiqatin da dabinai masu tsayi mun ce basiqatu shine abinda sai ka daga wuyanka kafin ka ga ƙarshen shaka. haka laha yana da huda yana da yaya yayan suna goye juna wani a saman wani nadid shine nadidu rizqan lil ibad Allah ya arziki ne a shi arziki ba kudi ne kawai arziki ba gonaki ma arziki ne tsirrai shi ma arziki ne lafiya ma arziki ne dole na abubuwan arziki ne wa na bihi baldatan ta muka rayar da garin da ya bushe ya mace kazalikal khuruj an san ajibu an ja'ahum munzirun minhum kenan wa qala al kafiruna hadha shay'un ajib a idza mitna wa kunna turaban zalika raj'un ba'id to yau zamu tashi kazzabat qablahum a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وآد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. To sai Allah ya kawo misali, tunda wani abin ya dame su, manzala da ya ce in an mutu za a tashi ga shi an kawo musu misali ƙasa takan bushe ta mace kenan kuma a yi mata ruwa ta tashi a yi mata ruwa ta tashi to in sun karya ka to ba yau ne farau ba karrabat qablahum qaumun nuhin mutanen annabi nuhu sun ta shi sun ta shi annabi nuhu ya ji jiki ba irin kiran da bai yi ba wai ni da autu qawmi laylan wani harar dare da rana wa asrarsu lahum israran ya ya koyi ya bayyana ya kira su da daddare ya kira su da rana ya ya jiki kai suka ce sai za su kashe shi in bai bari ba za su kai shi lahira sun ce mai mahaukaci sun ce mai kaza duk sun gama sun ce mai kaza duk sun gama dai sai Allah subhanahu wataala ya ce to mutane annabi nuhu lalle sun karyata shi wa ashabur rasi da ma abota rijiya ras wannan ashabur rasi wato kusa da annabi nuhu suke mutane ne wanda yake su ma sun karyata annabinsu amma shi daga karke Allah ya ga dama kasan abin ga daman Allah ne ya ba su dama sun kashe annabin da suka kashe annabin sai suka samu <clears throat> suna fama da wahalar ruwa fa, da yake musu kike kiransu yi musu addu'a ya ce to ga wata rijiya can a gyara ta an aka gyara ta aka yi addu'a zai addu'a zai roƙi Allah Allah ya sa ruwa ta kada ya yanki ya yi musu addu'a kuma ruwan rijin ya kasance lafiya lau na nagartacce in an sha shi lafiya lau da su da dabbobinsu duk anan suke shan ruwa ya ce to na gaya muku ni annabi ne suka ce ato kana mana gori ne don kai mana rijiya suka kashe shi suka faci a rijiyar suka maida suka binne rijiyar saboda kafirci da Allah ya ga dama shi ma ya wulakanta su Allah yakan ga dama <clears throat> ya ba kafiri dama ya abin da ya ga dama ya kashe annabi ma ba mutumin kirki ba to shine Allah ya ce mutanen rasu su ma sun karyata su karyata da suke sun wuce gona da iri har annabin sun kashe wa mudu da samudawa su ma sun karyata samudawa su larabawa ne zalla sallallahu alaihi wa sallam ya ce larabawa a cikin annabawa guda hudu ne na farko shi ne wannan annabu hudu alaihi salam Annabu hudu da annabu salihu da annabu shu'aibu sai shi suke nan kwara hudu laraba duk wanda ba su ba balarabe ne to annabi balarabe na farko kenan annabu hudu alaihi salam kuma mutanen nan Allah ya ba su kudi su ma ya ba su dukiya mutanen ras ba su da karfin wadata ga talauci ga bushewar zuciya ga kangarewa ga kafirci abu ya haɗe ya musu yawa suka ƙare su kashe annabin to su kuma waɗannan da Allah ya tashi sai ba su abin duniya Allah da kan ce allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa asaru al arda wa amaruha akthara mimma amaruha sun kwakulo mineral resources arzikin da ke karkashin ƙasa sun kwakulo shi sun gina duniya fiye da yadda wani gina duniya yanzu don sarkinsu ya gina gari estate na golf na gol ya gina estate ne. gol ba ba fenti aka yi ba har sai da ya ce ma na buhudu zo ka gani kana gaya mana mahallicin kana da aljanna kuma ya gina shi da zinari ga ni ma na gina estate na zinari to me ya bukatan a ce sai mun yarda da shi ga su da karfi suka ce kai in ba kudi ma za ka ba kudi za ka nuna mana ba in tsoron karfi ne ga wani fili nan ka kira mala'iku zan tura abin nan zarata su maganin su Allah kyauta wato ga wani fili nan ma kike Allah ya bada fili a je bayan gari a ba hamata iska mai rabon ganin baɗi ya gani gani hukata da Allah ya ga dama sai turo mala'ika jibril ya zo kofar garin ganuwan garin sai ya hura iska sai zama sarsaran sai ta zama rihan sarsaran wata iri iska mai fito mara fiw kawai ta ninke daga ba'adi ɗan ke sa wani wuyu Allah sai ta maka shi da ƙasa katon banza katon Allah ya kyauta wa samudu wa adun da adawa adawa sai Allah ya rige mutane karfi domin mutanen annabi Nuhu suna da karfi mutanen ashabar rasul suna da karfin gaske samudawa su ma irin suke maka maka ne suna da karfi sai Allah ya rage wannan karfin sai aka rage wannan girman waɗancan guda uku ne sun tsallake da mutanen annabi Nuhu da ashabar rasul da samud da ada sai aka akar ada sai aka rage wannan girman da wannan karfin da jiji da kan da ake da shi a je a kwakulo teku a tara zinare na hauka rana guda a bulo a ce za a gina gari sai wannan karfin karfin duk Allah ya cire shi a cikin mutane sai ada suka zo an ɗauka za a kai labari a ce su mazanta lallu ne suka karyata annabin nasu su ma Allah ya halaka su wa fir'aunu da fir'aunu shi ma ga wani kangararren kuma shi ma fir'aunu shi ma haka ya karyata wai ikhwanu lutu da jama'a annabi lutu su ma haka suka karyata wato Allah yana so ya ga manzon sa sallallahu alaihi wa sallam in ma an karyata ka ba kai ne faro ba to kenan manzon Allah an mai wannan to kai ko me karantawa yanzu fa dawa ba wani karatun ka gidi shi ba lallaba ba bakin gurguru ba wanda ya aiko ka in ko kai ne ko ka bar shi wani ma zai yi to da an karyata ka menene in ka ga magana sai dala ku yi shi makaryaci ya tara mutane da ta karya to me ah, to tuntuna yake cewa ai na ake cewa kai dai ka faɗa abin da za ka faɗa ka ba mu Allah kawai shi ke na ka cigaba da harkarka ikhwanu lut shine jama'a annabi lut ba ɗan uwansu ba domin shi annabi lut ne na annabi ibrahim ɗan uwan annabi ibrahim ne alaihi salam wa ashabul saboda haka jama'a su sun karyata shi wa ashabul aika da mutanen annabi shu'aibu wanda Allah ya ba su bishiyoyi masu inuwa su ne aika wa qaumu tubba da mutanen masu kambin sarauta ƙaumu tabba kenan masu kambin sarauta su ne mutanen yaman mutanen yaman zala sallallahu alaihi wasallam ya ce yaman mafita ce a wani al'umma a farko a ƙarƙen al'amarin nan lokacin da al'amari zai dame yaman mafita ce za a samu fita a yaman kuma kaga ga haske mun gani yanzu kwanakin nan da aka fada mu rigiman gaza da suka samu wani mahadan ruwa suka daɗe suke ta'azartar da yahudawa a wannan mahadan. sai ga shugaban majalisar ɗinkin duniya na cewa ba taɓa asara a duniya ba irin wannan karin ba ta tun da duniya take kaga shi ko yanzu ne san duniya ya roka duniyan yanzu ne bai san duniya ta daɗe ba jirgi ko kayan dala biliyan nawa ya ɗauko za su jefa mai rocket su wargala shi ya nutse sun barar da jirage ba nawa ka ba sun hana su kat sun tsiya ta isra'ila ta ta tsiya ce ta zama abin nan akan rigiman gaza to kaga kaumu tubba kenan asalin su mutanen yaman ne asalinsu amma larabawa ne sosai kuma lokacin da manzo Allah ya zo akwai cikin abin da ya dame shi shine mutanen yaman saboda karfin sarautar su sun gina ka'aba sun gina ka'aba shi ya sanya ya ce mu jarir cikin sahabbai kai dan yaman ne babban aiki ne nake so kai tunda Allah ya saka karba dini, ka koma kai da'awa amma in ta kai ga azara kan sakali ai fada to ai fada amma target din shine wannan ka'abar nake so ya zama babu shi ya zama a arab wannan ka'abar ta asali ita ce kaɗai ka'aba da ta saura amma ka'aba ta suka mutu kishiya a larabawa to kuma jarid ya yi wannan kokari lokacin da ya musulunta ya tafi ya je yi da'awa to Allah ya sa dan kasuwa ne kuma a bangaren da yake shi sarki ne duk da ba shi ne kaɗai sarki a yaman ba ko sarakuna saboda haka sarki ne shi ko mai kuɗi ne ga shakar musulunci yi aiki sosai ai cikin aikace aikacen da ya nema har daga baya aka rika turo kafila har sabu hurera da wasu ga musulunci da sauransu sai da ya koyi nasarar kawar da wannan ka'abar tasu ta yaman su ne tubba wani kambin sarauta ne suke da shi wata na karfe wanda ake kawa a kan shi shi ake ce mu tubba dai to kuma duk wanda yake da wannan kambin to shi ke kula da wannan ka'abar tasu kuma suna jin larabawa ne su larabawa ne sosai laraba ne kuma tabbas laraba ne na sosai to duk sun annabawan su kullum kazzabar rusula duk sun karyata annabawan da aka turo musu fa haka wa'i Allah bai daga musu kafa ba wannan yake nuna cewa idan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mutanen su sun karyata suna ga cewa ba za a yi tashin alkiyama ba an ba su misali an gaya musu Allah shi ya sama shi ya kasa ga yadda yake saukar da ruwa da kasa ta bushe yanzu ta rayu haka Allah zai tada matattu duk ba su yarda ba sun koma sun ci gaba da karyata ka to ba su ne faro ba kuma wanda suka karyata na farkon fa kawai ba su sha da daɗi ba kaga karyata Allah ba ba magana a samu mafita an gano wannan ko na'am ko kaga wannan kaman tambaya ce ko kuma dai abin nan tsokaci ne har yanzu dai a darin mutum cikin hayacin shi domin <clears throat> duk ayoyin da suke makiyi haka za ka gansu suna so kwakwalwa ka zama mai rai in an faɗi magana ka rika gane abin da ake faɗa afayi na bil khalqil awwal yanzu halittan farko ta gagare mu ne to halittan farko bata ta gagara ba ta na biyu ko hula ce mutum ya dinka ta farko da design din shi to kana ga in ya tashi maimaita ta ita tafi wahala ko ko kirkiro ta da yi na farko kaga ai kirkirowan ya fi wahala in ma akwai wahala to shine Allah ya ce to na farkon bai wahal da mu ba sai na biyu ne zai wahal da mu da muka ce za a tashi duk abin da za a yi shi ai na farkon an fi an fi jin jiki akai shi to shi na farkon da kunne fa ya kunu Allah ne ya ce zamo sai ya zamo tunda kilan halittar dan adam da samar da dan adam ba karamin abu bane amma wurin Allah subhanahu wataala mai sauki ne iyaka da ya gaya mana hoton yanda ake samar da dan adam yanda mutum na farko na adam alaihi salam sai da aka yi biki aka yi hidima aka ɗibi kasa aka kwaba aka yi mene aka waye to shi ma mani yana da alaka da wannan aikin da manzala sallallahu ya ce in dai mani ya kwana 42 to za a turo mala'ika ya zauna a cikin ciki ka ce shine wato injiniya da zai hada wannan mani ya ka a samar da dan adam zai rika an san umarni jijiyoyi guda nawa yau za a fitar da silin jijiya kaza ne na ruwa ne na ruwa da ke jikin mutum ne wannan jijiyoyin na iska ne wannan jijiyoyin na kaza ne injiniya ne manzo sallallahu ya ce daga ranar da ciki ya kwana 42 mala'ika na ciki yana kuma aiki ne ga dangadan daga na har sai an hura ma wannan ciki rai in kuma Allah ya ga dama yana cikin aikin an zo hura rai ya ce za a hura mai rai Allah ya ce a'a ba wanda za a hura mare ba ne wannan fita zai yi to shi sai ya fita haka zuwa zahirin alkur'ani shin halittacce ne wanda za a halicce shi ko ba za a halicce shi ba shin zai rayu ko ba zai rayu ba yana karɓar umarni ne kaga kenan kama ko wani injiniya wanda akan aje a cikin cikin mutum wannan wanda yake mala'ika ne yake sarrafawa har sai an kai zuwa ga gaci kai in ka kalli halittar na adam ka san hidimar ta kai hidima sai kana tambayar likita likitan kumba kawai kumba wannan da kake yankewa ya aka yi aka samu kumba a jikin ɗan adam wasu irin sinadarai aka hada aka samu me yasa aka shimfiɗa shi a nan wurin ya aka yi kuma bai cutar da kowa in ya ɗan yi tsayi in ya yanke ka ya maka matsala amma kuma gashi yanzu ba kumba kaɗai in kana karanta littafai sai ga littafi kamar girman tafsirin nan na nuna wajen shi ana nazari ne akan farce na dan adam duk haka kowane part na jikin dan adam in kana nazarin shi sai ka ji littafai aka rubuta barkatai ga sanan na nazari akan shi kwakwalwa na adam littafai ne ga sunan kwakwalwa da ma wasa ne kai ka samu likitan kunni a ci shi kunni ne kawai kunnin da kake ganin kawo mawai da wani amfani a wurin ka kai sai ya fara gaya maka lankwashe lankwashen da aka yi aka yi lankwashe to kuma waye lankwasa shi ya aka yi sannan kuma me ya ma aka yi ke daukar rako in an yi magana yake ganewa kuma ya yake bambance karaman sauti da babban sauti yake bambance wannan da wannan da wannan wannan ba karama abu ne ba fa ba karamin abu bane kowanne aka dauka sai ka ga littafai ne iri daban-daban in ana maganan zaruruwa da suke jikin dan adam zaruruwa da suke jikin dan adam malam ba na wasa bane iri daban-daban ne ga sunan kowanne aiki yake to sai Allah ya ce to wai wannan halittar na farko bai gagare mu ba sai da da shi na biyu kuma ko da a rayuwa ce ta yau yin abu na farko shine mai wahala na biyun ba wani matsala a cikin ba ga wayoyi ba yau eh, an yi wani wayan bayan kwana biyu ce maka to ga wani kaza ya fito ga kaza ya fito ga kaza to wannan ba kawai moli ne za a samu a dan yi dabara ba sai a dan zana sai a dan sa wani zare sai kai kuma ka kama tsalle ka rike wando kai tun ruga da kai sai ka rika so kalan shi har da bashi Allah ya kare bal hum fi lafsin min khalqin jadid wato su dai suna cikin dimuwa ne dai kawai da ruɗu game da cewa Allah zai halicci zai sake dawo da dan adam bayan ya riga ya halicci ko ba da adam kawai ba ai hada dabbobi dukkan halittu ba an ce dukkan halittu za ta za halafi din tashar kiyama ba ai musu kisasi to duk halittu Allah zai tada su an gano wannan ko na'am ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه والمتنفيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب sai Allah ya tabbatar da ya ce wala ƙarƙalar ƙanar insana hakika lallai mun kalici mutum magana ta ƙari in kuma akwai wanda yake shine ya samar da mutum to ai sai ya magana haka ne ko Allah ya ce ni na samar da sama har yanzu ba wanda ya ce shi ya samar ni na samar da ƙasa ba to shi ma mutum ɗin. Allah ya ce ni na samar da shi in kuma akwai laboratory da aka fara samar da mutum akwai shi to sai a yi bayanin laboratory din Allah ya ce mu muka samar da mutum tun farko wani alamu ma ta wasu su biyu nafsu kuma duk yadda zuciyar shi take kai komo take mishi kai kai take sa mishi wasu wasu, mun sani muna sane mun san zuciyar dan adam dan ai inji ne ko injin dan adam din to mun san shi wa nahnu aqrabu ilayhi mala'ikum musu suka fi kusa da shi min hablul warid fiye da hablul warid igiyar nan da ke jijiyar da take kai jini Allah subhanahu wataala ya ce mu muka fi kusa da shi Allah ya kan yi amfani da irin waɗannan kalmomi kuma inda Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun suratul hujurat abin nan mu ne muka soke alkur'ani kuma mu nan zamu ba alkur'ani kariya ya eh, akwai ayoyi da yawa wanda Allah yake bayani sai ce mu muka yi kaza saboda shi ya aiko ayi. wani lokaci ko bahaushe kan ari irin wannan yanzu mutum sai ya samu wani abu ya yanka ko nama ko wani abu ya wuka mai kaifi sai ce kai wannan wukan ya ga mu yanka guda ta yanka wannan nama, amma kuma kai ka rike wukan ba kuma kai ka rike wukan ba kai ne ka riƙe wukan ka yanka nama lokaci guda kuma sai da ka tashi ba labari ka ce kai wannan wuka yanka guda ta yanka wannan nama to kaga eh, lalle da dai wukan aka yanka nama amma haƙiƙani shine Allah subhanahu wata shine kai kai mai yankan to Allah subhanahu wataala wani lokaci yakan faɗi suna waɗanda ya sa su aiki saboda da umarnin shi suka yi to kamar shine yake ba ma kama bayan shi ne ya yi abin to amma kuma tawasida ce wani hannu a ilayhi min habl warid iz yatalaqa talakal mutalakiya ne an yamini wa an shimali qaid akwai wato wasu mala'iku wanda suke a wato a dama da hagu wato wanda suke karɓan dukkan wani saƙonni wanda mutum ya aikata waɗannan mala'ikun suna nan a dama da hagu wa abina anin yamini wa anin shimali kayin a dama da hagu akwai mala'ikun suna nan suna tsaye wato suna suna suna dako ma min kaulin ba wani zance da mutum zai faɗa ila ladayhi raqibun atid sai face alakan su da wannan kalman shine raqibun sun kiyaye atidin kuma suna halarci sun rubuta shi iyaka malamai sun ce suna rubuce-rubuce iri-iri kowace kalma ma kowane lafazi sai sun rubuta shi in alheri ne za su rubuta in na shari ne za su rubuta in ma na ne haka nan za su rubuta in Allah ya ga dama ya sanya waɗannan waɗannan abubuwan suka yi shiririta sai ya watsar wannan ayan tana nuna Allah shi ya halicci ɗan adam sannan ya sa ma ɗan adam ɗin security waɗannan security ɗin sun fi kusa da shi fiye da jijiyoyin wuyansa da suke kai mashi jini suke kai jini suke kai sakonni saboda jinin da ke bugawa a jikin dan adam zuciyar take bugawa take harba jini jini shine kamar mai kamar yanzu ne kace abin hawa zaka samu fetur ko abin nan mai wanda za ka yi tafiya za ka je ka dawo in jini na bugawa in zuciya na bugawa tana harba sakonni jini na bugawa ko ina to shikenan sai a zauna lafiya in ko ba in ko ba ta harba sakonni to shikenan abu ya lalace to wannan jijiyoyin da suke kai sako suke harba jini yana zuwa ko ina to Allah subhanahu wataala ce mala'iku sun fi kusa da mutum fiye da wannan wannan wannan jinin da yake yake bugawa to dai wannan kinaya ce Allah ya nuna cewa suna kurkusa kwarai suna kusko suna kuska kusa da mutum kwarai fiye da duk wani abin da mutum yake zato yana kusa da shi Allah ya ce mu ke mu ذلك ما وبالسوء ذلك يوم الوعيد وجاء sai Allah subhanahu Ta'ala ya ce wa ja'at sakaratul maut bil haqq magagi na mutuwa yazo da gaskiya wato mautu tana da sakarat asali akwai abubuwa guda biyu akwai jinyan cirare akwai kuma ciraren daban-daban suke cirare daban yake jinyan cirare daban yake sakara ba tana da alaka da zararan bane tana alaka ne da jinyan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wato mutuwa tana da magagi tana da fisge fisge ko jariri ne zai mutu a hannunka za ka ga yadda yake kada hannun shi yake jikin shi ke shakin wannan shi yake ce masa karat wannan shikin din manzo sallallahu ya ce a cikin mutuwa akwai wannan ba shi ya nuna wannan shikin din da ake ji mutum ke yi zai mutu kuma wai zafi yake ji ba a'a cire ran ba shi cire ran yana zama da zafi in Allah ya ga dama yana zama da sauki in Allah ya ga dama shi kuma wannan shakin din da mutum yake na daban ne gefe yake mu zaman kanshi yake sai dai alamu ne na cewa mala'iku suna halarci a wurin saboda haka ba ba abu guda ne ba so da yawa wani lokaci in an ga mutum na shakin din sai a dauka ko wata kila ah, ba rabo yake da shi ba ya ji jiki ne yana bacci ne kawai sai aka ce ya mutu ba ga ya motsa ba sai a ce wannan tuwa shi shi a bawan Allah ne ila ma jikan sahabbai ne shi saboda haka aljanna za shi to duk ba abun ba haka bane shi sakarat din in Allah ya ga dama sai ya tabbatar da shi in Allah bai ga dama ba ba zai tabbatar da shi ba kuma alaman zufan da manzo Allah ya ce yana goshin mumini wato kaman yanda ruwan alola ne yake wanke zunubi haka wannan zufan da yake fitowa a goshin mumini yake in zai mutu wannan zufan da ya fita sauran abin da ya saura ne na laifin shi Allah ya wanki ana wannan shine hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam karantawa shine sakara din da ake magana so da haka lokacin da mutum yazo zai mutu <clears throat> aka ga hannun shi na kadawa kafafun shi yan yatsun sa na kada jikin shi na na yana dan girgiza haka za a zara ransa ba shi nuna bai da rabo ba ba shi nuna bai da rabo wannan cin gashin kanshi yake shi zara ran shi kuma cin gashin kanshi yake kisa so da yawan lokaci za ka mutum ya yi girgizan ya yi girgizan kuma sai daga baka ga yana dariya wannan girgizan kai kake ganin shi ta waje wurin zara ran an zare ran shi ne cikin ni'ima tunda Allah ya ya yi bayanin cewa alladhina tawfahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum wadanda duk Allah zai karɓi ransu kuma ya nufin ya sa su gidan aljanna kai tsaye aljanna za su tafi ba za a auna kayan su ba ya kulu na salamun alaikum in mala'ikun suka zo za su zo ma da gaisuwa ne ya jiki ya kaza ya kaza ya kaza to shi kenan cikin kwanciyar ka da su cire shi babu wani azaba da zai sha ko kaɗan saboda haka zai yiwu ya dan yi girgiza ya dan yi cikin jikin nashi ya dan motsa saboda wannan zufan ya dan fito ya fidda sauran abin da ya saura na na kurakuran shi kenan wanda ya aikata na rayuwa an gane wannan ko saboda haka sakarat lalle mutuwa tana da sakarat sakara ɗin kuma ba kowa ba kamar yadda cire rai na da zafi zafin cire ran kowa ba an gane wannan ko kowa dai amma dai a sakara lokacin da mutum zai mutu lalle akwai wani lada idan aka ga goshin shi ya zubar da hawa ya zubar da da zufa in kuma bai zubar da zufan ba ba shi nuna kuma yana da matsala ba zai yiwu ma tun kafin jinyan Allah bai nufin ma a wato ya rage wani abu na saura na laifin ba Allah ya yafe mushi shi fa Allah yana yin abin da ya ga dama ne so da yawa wani lokaci wani karatun kakan dan yi shuru ne ba sai ka faɗe shi ba kawai amma fa Allah na yin abin da ya gada mani babu wani laifin da Allah in ya gada dama zai gafarta mutum wallahi babu kowa da irin alakan shi da Allah wani wallahi tallahi zai yafi mutsa yafi mai komi da yafi mai komi diyan da kake ganin shi nan wallahi nagartar zuciyar shi da kirkin da ke cikin zuciyar shi ba na wasu bane alakan shi da Allah wallahi lafiya ya ce kuma Allah zai yafi mishi gabaki da abin da so da kan Allah ya gada ma ba zai sa shi yayi wannan wannan wannan wannan yi zufan ba wani kuma ayi Allah ya fi mishi gabaki daya amma kuma zai sa shi yi wannan zufan duk kuma matsayin su iri daya ne shi Allah dai na yin abin da ya gada ma ne da haka idan aka ji waja sakaratul maut bil haqq to fisge fisge na mutuwa ta zo da gaskiya ita mutuwa gaskiya ce mutuwa nan sai an yi ba wani maganan a zauna ba wani wanda zai zauna dukkan munan da kake ganin mu yan kwanuka ne kawai yan satuttuka to mutum nawa ne masu karsu ba ga shi yanzu an ce wannan yarin yarinya malam magaji ta rasu je da daddare Allah ya yafe mata an jima za a yi janaza ga matashi matashiya ruwan yarinya ga ba ruwan Allah ana cikin azumin ma kila yanzu kai kana magana kana nan kana ne ka hada bashi kaci. har da cuta kila ma ka hada kana ne sai ka hada kayan sallah da takalmi da hula to a cikin za ka yi sallan dole abinda Allah ya baka na halas ɗinka kai kokari ka ba ka dinka Allah ya ba mu yadin da za mu dinka saboda haka nan wato mutuwa gaskiya ce kuma ba ta da notice wani ranar sallan ne ma an kawo abincin sallan da komi wani ya karɓo gugan da zai sa da sallan ne zai shiga ɗaki ya mutu nawa aka yi idi nawa aka je sai an ji a ce ga wani da daddaren sallah ya mutu gashi an zo da gawan shi fili idi za shi zai sallace shi na zai kwanan kushewa ne saboda haka ka bi abu a hankali ka bi rayuwa a hankali in kana da shi ka ɗinka baka da shi ka bi a hankali ba sai ka yi ha'inci ko cuta ko na abu ba ba abu ka kai baka kai lokacin ba kuma ga mutuwa gaskiya ce ba wanda zai dawoma ai ka kalli rayuwa ka kai ka san duniyar nan sai ka bata wallahi da haka kake da ba haka kake ba da ba haka kake ba kila an duk lokacin da gabe ka rolore kake kana da rafe ka fada ka tashi ka daga ka miƙe kai waye haka zo ka fara karfi kila jikin karfin ka yasa su kana yawo da gajeren da singileti kana cewa sai da sama da ƙasa za ta haɗi kana fara so tattasai a kasuwan amur a hula ɗan ke sanwa da ka fara zuwa ka fara ɗauko ruwa ya'ya suka fara tasowa ka zo gida da gudu suka rike ka suna babu sun zama kan dole ku wannan huta ku ke miki irin zamun zauna <laughs> ya ga da kaza ta riga ta haɗe ba kai tuni to ku ta yanda ka ganka zauna tafiya da kana ce wani baban kuma na ce maka baba kai ka san duniya na wallahi kai kai kake sai ka bata. sai ka bata kuma da za a yi haƙuri kwana biyu ko shawara ma ba za ka ba da ba don kasan ba za a ji ba hmm. da kayan magana ka je <laughs> gai irin magana na da eh, wannan magana na da tun in aka gaya maka ɗaya biyu kai baci ba za ka ƙara faɗin wani abu ba kuma ka sai kai zuru shi kenan inda abin da za ka sa bakin ka sa a bakinka magana riga zo ƙarshe kuma ko ka ji ko ka so nan gaba kaɗan za a neme ka a rasa Allah ka yafe mana saboda ka mutuwa za ta zo da gaskiya zalika ma kunta minhu tahid dama shi kake kauce mawa da kalan ji zazzabi ka je ka jika wannan ka sha ka dauko wannan ka je a dauke ka a kai ka can duk dai abin da kake ka kauce mawa da dama kada mutum a maka karo ruwa a maka karin iska a maka karo wuta a maka karin waye a jikinka duk gayi nan face-face duk gayi nan an maka face a nan an maka face a can duk gayi nan wani zalika ma kunta minhu tahid imami kudi ne shi kenan a ɗauke shi a jirgin sama a je da shi can a je daga can a koma can daga can a can duk dai ai bayan mutum ya shiga kabarin fa an kare a wani suri dama nan ne matsalan da ake tattauna a wannan sura su fa ba sai da za ta shi bane Allah ya ce to lalle fa za a mutun nan kuma sai an hura kahon nan Malam zara salam ya ce ni na ga mala'ikan da zai hura kaho ya sa kahon nan jira yake kawai a hura shi sa wani lokacin talauci <laughs> shi mutum zai je wallahi da kahon nan na daidai me in hura duk a watsi kowa ya kama gaban shi wuya ta yi ke jima shi zama zala yake neman tsari daga talauci Allah ka mu da talauci Allah ka ba mu yalwa yalwa mai albarka ya ce wallahi tallahi inda na sani to ai kana bata maka lokaci ne da ma masallaci kaje ka kwanta ai wannan kafu baka san inda yake ba kawo kuma ba za ka san inda yake ba kuma baka a cikin lissafin wanda za nuna ma inda kafan nan yake wanda kafan nan yake hannun shi yana hannun shi ya wuce ma yana hannun shi mazala ce na ga ya dora a bakin shi ana aiko ne ya dauki kafan ya dora a bakin shi wato duniya ta kare ana aiko ne to yanzu da manzala da aiko manzala shekara 1446 to kai kaga hawa lokaci na yi shi ke ya kwaran gaske ga duniya kullum cikin firgici jiya na ga wata kasa an an ɗauki motoci ana ta ruga da gudu wai an ga wani kifi wani kifin wai aka kan shi da ruwa zai teku za ta yi amai in ta tashi amma akalla kilomita kilomita 400 zuwa 500 za su tafi lahira

kowace rai za ta zo tare da mai korata ka duba ba ma wai kai Allah taimake mu a wajat kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid kowa za in zai zo gaban Allah su uku za su zo dama can an ce akwai su mala'iku guda biyu tare da shi ko to waɗannan mala'iku guda biyun da su da shi za a zo tare waɗannan mala'ikun aikin da za su yi a wannan gaba ba rubutu bane sun gama rubutu za su kawo shi ne gaban Allah ɗaya yana janye da shi ɗaya shaida ne duk abin da ya yi gashi a littafi shi sa cin ne Allah ce alƙiya ku bi ɗin nan mulaikun nan in an gama tantance shi zan shaidani ne to ku jefa shi alƙiya fi jahannama kulle jabbarin ko yawa ku biyu sai na zo da kalmar mutum biyu biyu mutum biyu ne za su yi abin mala'ikun nan guda biyu nan dai wanda suke dama wanda sun fi kusa da mutum fiye da jijiyan wuyansa da take kai mishi jini take kai mai abin nan take dige suke sarrafa jinin jikinsa yake yake kai yake kai komo to waɗannan mala'ikun da guda biyu su za su kawo mutum kotu kotun nan dama kotun Allah ce kuma ba za su zo da shi ne cikin natsuwa ba sa'ikum yanda ake kora dabba yanda ake kora dabba ku jihar kullum su ma'aha sa'iq sa'iq korawa wa shahidun ɗayan kuma na shaida ne in mutum ya ya samu matsala to daga nan zai sha wahala Allah ce lagar kun tafi gablatin min haza ka kasance ka shagaltu akan cewa ba lahira mun sha wannan karatu muka ce wallahi ka yadda da cewa akwai lahira kai aiki dan lahira ka mutu kana karan ka samu sakamako a lahira ka je kabari sai ka kwanta sai ka ji ashe ƙarya ne ba lahira wallahi ku sauki ya ka sauki a wurinka da ka rayu ba ka yadda da cewa akwai lahira ba kai fada kai wannan da garfin tafi bulletin min haza kai kai fito na fito da cewa akwai lahira ka kashe dukiyarka cewa ai abun ka kashe dukiyarka wai kai ba lahira kai baka imani lahira ba ka mutu ba lahira sai ka je kabari ka ga da lahira to billahi allazi nan ne ne to zai dauki nan ne komai zai lalace ba maganan wai ba kafa ɗaya bane durin ba wayan ba magana <laughs> ai ba maganan ba kafa ɗaya ai ba ma wayan ba ba na ba tana maganin ba caji ko ba abin nan komi ya lalace so da haka yadda ka yadda da addinin nan wallahi kai hakuri ka gane addinin nan da aka ce maka akwai addinin nan akwai lahira kai aiki da lahira ka ka jiki ka sa lafiyanka ka sa dukiyanka ka sa lokacinka ka sa komai naka kai da ce ka yadda ka sallama ma lahira ka je lahira shine ka je ka je a haka shi kuma ka mafuta duk yadda ta fanje fara ne in ga lahiran ka sha in ba lahiran kasha amma mutum ya faɗa da cewa akwai ba lahira ya mutu ya zama kuma da lahira to wallahi nan tsiya take nan matsala take kuma da ce da kun tafi gaflatin min haza da karab kana akan cewa wai ba lahira ba lahira faka shamna an ka gita ka to yau mun yaye maka duk wani duhun da ke cikin kwakwalwarka in ga ko wani baki in akwai wani bakin labule da ya rufe kwakwalwarka ya rufe idanka ba ka gani kwakwalwar ta rufe zuciyar ta rufe idan ya rufe to yau an yaya wannan da abin da yake rufe zuciya ya rufe kwakwalwa ya rufe ido shi ne fa kashin na an fi gitsa fa surukar yau mahadid a yau ganin ka zai zama mai tsananin kaifi wato zaka gani in detail hmm. wato babu wani matsala shar zaka ga yanda komai yake kaga lokacin abu ya riga ya lalace kenan Allah ya ce mu ke mu saboda har yanzu ayan tana kokarin ta karantar da mu cewa lalle fa akwai lahira kuma dama wannan shine da awa farko wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi a cikin garin garin Makka a surori makiyyi abin da suke wa kenan Allah ya ce mu ke mu amin Allah ya kai mu gobe a sai mu tashi aya ta 22 yau muna juma'a ta farko a cikin watan Ramadana ai haka ne ko juma'a ta farko an kwashi kwana bakwai zuwa ranar litini an gama na marmari za a shiga na wuya to daga yau za ka fara ganin samfur yau rana ta buɗe za ka gane inda network ɗin yake tun yanzu ka yi wanka da wuri ka je masallaci ka samu wurin da ka kwanta ka huta in kuma kana aikin gwamnati to a yau da aiki ba aiki sayan federal haka federal ɗin ne kai zaman ka zaman ka gida ga yi federal ɗin ko wani federal ne wani federal ne kai ta Allah ya taimake mu juma'a ne yau in ga muku juma'a farko na ramadana sai ta kanta kuma rana Ko kwanta da hankali ka gani an jima za ka gane da ne din yake za ta bude kamfur ne na za a shiga na wuya kuma za yi an shiga din Allah ya taimake mu Allah ya sa muna daga cikin wanda suka ayyuka karɓaɓɓe bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على محمد وعلى Ali محمد كما صليت على Ibrahim. وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ya Allah mu gare ka muna tawassuli muna ƙara kai kuka zuwa gare ka ya ka azurta mu da nagartaccen lafiya wanda za mu yi aiki karɓaɓɓe a cikin wannan wata ka ba mu iko mu yi aikin da ka yarda da shi ka sa muna daga cikin wanda aka yanta za a yanta a cikin wannan wata ka taimake mu ka nuna mana darajar kadar ka ba mu ikon raya wannan dare ka sa mu yi aiki aiki karɓaɓɓe ya Allah addu'o'in da muke ta a cikin wannan wata muna kai kuka iri daban-daban a wajen ka ya Allah ka amsa mana ya Allah ka share mana hawaye ya Allah ka biya mana bukata alherin da ke cikin yanayin zafi Allah ka sada mu da shi damuwan da ke cikin yanayin zafi ya Allah ka kare mu wahalar ruwa da ake fama da shi ya Allah rijiyoyinmu ya Allah ka buɗe idanuwansu ya Allah ka shayar da mu ruwa kamfanin ma'aikatar ruwa kuma da suke fara fama da damuwoyi iri daban-daban da na ma'aikata da na yanayin aiki ya Allah ka warware waɗannan matsaloli ka sanya mu samu wadataccen ruwa masu aikin wuta su ma Allah ya saka musu da alheri na ji gwamnan Niger ya ba da sanarwa jiya ce kada a ƙara ɗauke mu shuta ko nawa ne zai biya Allah ya saka mai da alheri to kaga ai an taimaki mutane malam da wannan zafin wallahi ana bukatan hasken lantarki na yadda ya kamata abubuwa da yawa na rayuwa ana bukatan shi hmm. Allah ya sa gwamna Kaduna shi ma ya kada a ƙara ɗauke wutan zai biya zai biya duka na ne da dai na gani a jarida Allah ya saka mishi da alheri Allah ya saka musu baki ɗaya Allah ya taimake mu mu akan daidai Allah ya haskaka musu daidai Allah ya ba su ikon aikata daidai mu ma talaka Allah ka taimake mu akan daidai iyayenmu mu Allah ka saka musu da alheri malumin mu Allah ya saka musu da alheri wannan gari namu ya Allah ka kara mishi ni'ima wannan kasa ta mu Allah ka kara mata ni'ima kasashen musulmi din da suke a duniya ya Allah ka kara musu ni'ima kai musu dauki ka haskaka musu ka ba mu nasara baki daya limamu wannan masallacin Allah ya kara mishi lafiya Allah ya kara mishi lafiya Allah Kara mu sa albarka sauran masu ba da gudunmawa wanda masallaci Allah ya kara musu lafiya Allah ya kara mu sa albarka mu ma muna kara ta wasu riya Allah ka kara mu rayuwar mu albarka ka kara mana lafiya marasa lafiyoyi mu da suke asibitoci da gidaje da wanda ake tafiya tsaye ya Allah ka wadata mu da lafiya ya Allah ka haskaka mana rayuwa wanda suke cikin kuncin rayuwa da fatara da talauci da yunwa ya Allah ka fidda su ya Allah ka fidda mu baki daya wanda suke cikin yalwa da wadata da samu Allah ka kara bude musu kofin alheri da abubuwan da zamu ci ko mu sha a cikin wannan wata na Ramadan ya Allah ka wadata mu da shi tufafin da zamu sanya ya Allah ka ba mu ya Allah ka taimake mu azumi na tafiya ya Allah ka taimake mu ya Allah ka taimake mu اللهم اجعلنا من أعظم عبادك إنك حظا ونصيبا في كل خير تقسمه في هذا اليوم آمين. وفيما بعده من نور تهدي به أو رحمة تنشرها آمين. أو رزق تبسطه آمين. أو ضر تكشفه آمين. أو ذنب تغفره آمين. أو شدة تدفعها آمين. أو فتنة تصرفها آمين. أو معافاة تمن بها برحمتك إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك Thank you.